أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم جاء مراجعة وإن ذكرت كان لك كافي أبادة بوتو amma yau zan tashi babu hafizu ala salawatu wa salatul usta ko ba haka bane to wannan da ma ana fassara na ana fassara ayoyi ne irin wanda shi imam buhari ina taro ayoyi ina tattara ayoyi ne yi bayanin su yadda magabata suka fassara waɗannan ayoyi farko zai duba ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi dama abin da yake bukata shi duk tafsirin da ikawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba shi tafsirin sahabbai shi a ko da ya fassara wannan aya shi kawo in bai samu waɗannan shi ba tabi'ai ya gani wannan aya shi kawo in bai samu cikin tabi'i ce tabi'i tabi'i to waɗannan hada su a nan yake koro mana tafsir na magabata na kwaye wannan shi ne ya bawa babu tafsiri kalmomi yake fasa wata ne kan kawo munasaba asbabun nuzurinsa ce faɗa wata ne ke kawo hukuncin nasu a akan wannan aya ma'ana wajen tafsir ba kalmomin kawai buhari ya saya ba in kun lura wancan kamfin da ya wuce akan idda ne Ido waɗannan abin da ya magana idda yadda da idda ya take ana zauna fiye da shekara daya daga baya da aka nasu hawan nan kuma da maskan da ake zama gidan da za a zauna ciki wanda an hada watannin takaba da abin da ya shafi kuma na wasiya kuma zaman da Allah da kafin a razancin gado to mace da mijin ya mutu ya bata to tana da zama a cikin gidan watanni hudu da kwana goma kuma da wasiya wata shida to duk waɗannan shi buhari kawo ayoyin in nuna wanda aka nasu kashi da wanda suka tabbatar ya wuce wannan kuma zai zo kalmomi tsan kalmomi tsansa kalman kuma ya zo shi ko abu na wakokin jahiliya ku fassara maku wannan a kara'in cewa dama kafin Qur'ani sauka ga yin Laraba suke fassara waɗannan kalmomin ya zo kuma shi yi mukarana ayan ko makiya ne ko madaniya ne kuma me hukunci duk abin da ya samu da ya tabbata wajen manzala wanda yake da alaka da tafsiri in manas ko mansuhi ko ma'ana ko wani abu to shi ya tattara sa wannan bashi saka talibi mai da hankalinsa wannan shine Buhari yake koro su wanda zai ma amfana in ka gane shi yake ce hafizun Allah salawat wa salatu usta da Allah ya ce wa a kiyayi a kula a yi izina a kan sallori amma wa salatu usta a tafi bayani ne ga sallori a kiyaye su duka a kiyaye azhar a kiyaye la'asar a kiyaye maghrib a kiyaye su baki daya to amma bayan ya gama to shi kurwa na cewa salatu usta salatu usta shi mai yana daga cikin hamsa salawati to amma nasa ya fi haɗari shi sai kibanta shi ya ce wasu salatu usta a fi kiyayewa kuma abinda ake kira salatu usta bayan an kiyaye wannan guda biyar to a kara kiyayewa salatu usta wanda yana da wani jajiya wanda sauran basu da shi kamar yadda ayoyin qur'ani suke duk ibada ne duk ibada ne sallah zahar yin sa ana bukata haka kan lokaci don Allah yake cewa inna salat ta alal mu'minina kitaban mawquta to kuma Allah yake yake mene hafizu menene Allah ya nuna wa sallah ne da ake yi su to amma ya zai wa salati kaga Allah atfi ne hafizu Allah salawati ban sai ko na ko aka ce ne salawati ko eh to domin ike cewa salawatin nan in ka duba cikin ka'idodi ina daga cikin jamu ana sani to shi yake wasu salati kaga inda al Allah bai shiga ciki ba da ba dama a yi kasar wannan wasu salati tunda Allah salawati da yake hafizu Allah salat dole a shiga Allah ko ala ko ila saboda hafiz baya ta'adda kansa eh na tsaron mafulu al usta shine afdal kalma usta bima na afdal da aka ce abin da yake suka shi ya fi duka al'usta nan ba yana nufi wani na gabansa ba bi ma na afdal a nan to shi ne salatu ustan shi ne hadisi buhari tun da allah ya koro qur'ani salatu ustan ba gane ko mamaye ba tun da allah ya ce a kiyaye sallolin kuma daga baya ce salatu usta to allah qur'ani shi gwamna ne kawai wucewa yake yi doka ne kawai wucewa yake yi to nan buhari shi doko shi. zai raba gardama me ake nufin ustaz mene ake nufi na ustaz tunda qur'ani ya fada ina da daman ce azhar ne kana da daman kace la'asar ne wannan ina da daman ce amsa salawatu ne baki daya tunda an ce hajizu ala salatu ustaz to shi qur'ani ya shiru ya tafiya sa to amma yanzu to nan ne a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke taimakawa domin a jikin manzo Allah suna ba mu kariya uku na cikin qur'ani farko za su zo su fin hadis manzo Allah zai zai fassara maka mubaha kamar wannan da ya zo salatu usa ya na in ikan zo yi takidi bayan faɗa ayan nan shi zo ya zo daidai da ma'ana abin da aya ya zo ya karfafa shi kuma kan zo abin da ya kasance abin nan mustakilla baya cikin aya ba komai a ciki amma yana mustakilla ne hadisi zai koro ba wani baya cikin qur'ani to anan zai fassara mana abubuwan kenan yace tunda salatu kusa ne ko ya gane shi to gashi yace haddathana abdullahi bin muhammad na yazid akhbarana hisham an muhammad ibn abi ubaida ko ba haka ba an muhammad an kuma menene abidata an ali radiyallahu anhu wannan hadisi ali ne radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم sanadi ke na da za ku taimakawa in kuna bin buhari in kuna tattara a na nali da na kura fara rashidin zaka tadda jisai da sai nali ya ruwaito sun fi na abubakar da umar in kagin ma za su ja da usman amma ali ya fi su hadi kuma imam ahmad musnad imam tun tunda ana bihu rafa'ir rashidi ne wanda ahmad shakir ya yi ta sa kun sa hadisin da yake cikin musnad da ahmad ya ninka hadisin buhari ya ninka hadisin muslim a can mukaddima ya koro hadisan da sayyidina ali suka rawaito shi ya fi na hurafa da sunna baki daya kuma hadisan da wasu sahabai suka rawaito na fadar ali duniya ba ta ba samu ya rawaito wannan hadisin ba sahabai wanda suka ruwaito hadisin matsayin ali ba wanda ya ruwaito wannan hadisin daya daga cikin su shine gazo ta khaibar cewa manzon Allah ya ce a waye gari za a ba wani tuta wanda wannan da za a ba shi Allah yana son sa manzon Allah yana son sa shi kuma yana son Allah ina son manzon sa karshen ke na da abin da ake fitar an gama wannan siffan babu ita kuma an kura ba shi Allah yana son ka manzali yana son ka kai kuma kana son Allah kana son manzonsa ya eh, an gama me kuma dama haura hannu dande da abin da aka hace mu kai kenan bota Allah mu samu yarda Allah to wannan hadisin ahli sunna suka rawaito shi sun sai matsayin Ali haka yake suka rawaito hadisi to abin da yake magana yanzu akwai madarin da basu kasu bayan mafi yawa karatu boko ne sama sama haka an shigo littafin shi a yanzu ana karanta a cikin sa suna gan cewa an danne a jisan ahal baiti da yawa sau su karyansu kuma inda ake shan nono haka ake shan karyansu za su yi maharin su akan karya kuma su fada ba haka yake ba don suna gan kamar wani ajini ne kuma ajisai su ba sanadi kuma ajinin baki ɗaya kwata-kwata samun lada da yin samun lada bayan mutuwa manzana duk ajini yan shiya don bayan manzana ka gina ajini addini me yana addini dawa da gura sai rashidina da tabbatar da cewa suna son ahal baiti kuma sun raba biyu wanda suka gin dama wanda suka gin dama don ba sa son rukayya ba su yarda ma rukayya yar manzo Allah bane ba sa son ummu kursum ba sa son hasan suna son husaini duk al'amarin su baka ji suna magana hasan wanda manzo Allah ya nuna ishara yake wa wannan dana shi zai raba fi'a jama'an da za su yi kaza su duk soyayyar su ya rasa yana kan Husaini saboda Husaini ya auri yar Farisa to wannan zuriyar su suka sa gaba kuma albayt na ba duka suke so ba abun na ba shi kayan hankali a gano dukkan su ba sa son albayt na na Fatima da suke magana a kansu saboda ita ne ta haifi Hussein amma ba wai mai taba son sa ake yi ba saboda kan ka lura zancen Hassan ba kwata kwata ba cikin tsarin su Hussein zuriyan Hussein su ne to saboda haka ba su yarda rukayya domin kursu ya yan manzo Allah ne kara ga jahilin nasu abin nan wanda yayi tafsir ma ayan ma ba iya ja ayan ba ya iya ja amma mamaki amma ka dauki jaridan duwin da ake zuga shi shi ka ce wannan shi ne mai ahalari ki kyautar su basira ce mai ahalari malami ne yaushe mutum ba zai iya jawo aya ba wai zai fassara qur'ani to duk irin waɗannan kake baka bakake shanu mu daban ne zaka yi yi ilimi mana kasance shi da addinin da dan shi zai baka lada yanzu bayan mutuwa manzala in kai kaza kana da dan kai kaza wai ba da wannan lada? shi manzala da bai san wani kalmar shi'a bai san menene shi ba bai san da addinin da aka gina bayan manzala wace garanti kake da shi to duk littafin yan a, addinin ya ginu ne bayan mutuwar manzala da addinin su saboda sun kore duk sahabai ba yan aljanna ba ne yan wuta ne to da wa zaka karba a kisa gurin su kamar jawa ne Hawari jawa shi sa dole sifata wanda suka gina ma yara ne kamar yadda sifar zai zo kanana masu son addini to amma sun kafirta sahabai tun da sun ruwaito su ajisai sauran ajisan sun zuba da su dole su cika wannan ajinin da ra'ayi su suka girma ce da take ginin al'ada ta yi sallah ta yi azumi yasa ba wani dalili wanda ya kira kafiri ne wanda ya yi zina kafiri ne a dole su cika da goma kamar yanzu yaran ne da sun suka fita sun ce gama ta tafiyar hijira jin labari daga sudan da misra suka ce suka zo suka faɗa nan su ba su zai fi karatu ba sha ta ce wannan gwamnati kafiri na aiki kaza kafiri ne to ba su da ilimin dole a dauki bindiga a cika aiki a cikin ciki irin waɗannan ya za a yi annabi wanda ya ji alkalmi lauhi mafus amma da farko abin da Allah zai ce cikin ikra ikratu ai duk wanda baya karatu kuma baya roƙo Allah wannan kalfi masa amfana ya fara karatun fa ba yin sa bane inda kuke zama kuna karanta in kana karatun ba ka ringa roku Allah Allah ya san da ke kuma Allah hada shi da aiki domin jiya malamai kuka za su ina karatun ba dan Allah ba ina karatun bai san me yake ba kuma ba aiki da shi duk mutum da yake karatu ba aiki da shi kuma ba roku Allah Allah ya shirye shi inda duniya ne wannan duniya mata'in fa kalilan ne ba duba inda agogo yake tafiya haka ajalin mu yake tafiya shi zan manyan malamai kullum dan adam ina hau ka an garma rayuwansa ne doki rayuwansa shine an garma doki a wurinsa ina hawa su ko yake yi zuwa wajen kabrinsa to amma ka fada da rashin ilimi da rashin zama majalisi na hai sai ga mutum ya gafara rayuwarsa yana ta tafiya da rashin yana tafiya sai rashin da ya kwanta na firashi na mutuwa lokacin yana sai na dama na dama zai masa sai ga tuna abubuwan da suka wuce ba shi da wani amfani ba iya kiyam ba ya azuma alhamis litinin ba zai yi salatu ba ba zai azkar ba yi nadama lokacin da ba zai masa fara wannan shine ke gaban mu gafara gafara ya wuce hankali saboda duniya ake ciki duniyar yan siyasa duniyar barayi duniyar karuwai duniyar yan koba duniyar mutane masu raba zumunci duniyar a zuba ake ake tafiya mutum kirkin bai sabo yana cikin sai larki kamar da ka dauki gawai in ka sa cikin abin na toka shi mutu shi ka ta da gaske kiyamun laili addu'o'i shiriya wannan shi zai da kai amma zaka narke wannan gafara in da zargi jahili ne kunzumin jahili kake ciki kowai na jin hawan sani son zuciyarsa bai san mene na dine ga sai barka da magana kenan saka sai nali an jinjira masa Allah yana son sa manzon sa yana son sa kuma son sa yana li dole ne ya zama wajibi manzon Allah ya ce dole su ahlul baiti amma bai ci kai faka ba ka zage wani su ina sai na liki da wani fadara haka ne sauran abin suke yi duk bayan Allah na ku abin tausayi ka zo ka kafirta waɗannan bayan Allah wanda suka aura ma manzo Allah wanda suka rike ajin manzo Allah wanda suka rubuta Qur'ani wanda suka mutu dangin suka mutu akan manzo Allah wanda suke da kuma za su yanzu mun yarda da irin akidan su cewa waɗannan baki daya dama arna na Allah bai gano su ba daga baya Allah ya gano cewa duk kafirai ne duba kamar sai na baka imanin farko shi ne jihadi kwashe shi babansa ya hana ko ba me an yi masa duk waɗannan ce duk a baki ɗaya ce to ni da kai yanzu wace garanci muke da shi ibadan da muke da ne cewa Allah ba zai bada a kanmu ba na ji ba ku ni ba tun da bada ba wani abu ne a da Allah ya ce da sahabai ya yarda su shi daga baya Allah ya gano cewa yan wuta ne to irin aikin da suka yi dai kun san da ba mu yi rabin sa ba ba mu yi sa ba ba mu daidai kwano shinkafa kwano ma manzala duk manzala ya ce sahabai sabi kuna ma duk mutum da ya zo daga bayan sahabai tabi'a kenan ba yanda za a yi ko kaciyar da jabal odo girman sai kai jabal odo da kai mudin sahabai ba mutum da sabbin ka ba wannan lokacin ta yanzu ni da kai muna so mu tabbatar cewa duk asara Umar yayi duk asara Bakar yayi duk asara Usman yayi duk dukiyansu duk auren tattakan da manzan Allah masu ka aura ba manzan Allah duk banza ne to mu mu ko tuta mu biyo cici mu ta yaya ne America kafira ce kai kuma mun ban da bada a wurin Allah da ganga kuma wai mu ban da bada'a wannan kada gangan ne wannan ihun da muke yi shi muna sa mu shiga janna wai ga ma cewa Allah kuma da gibalar zai ci duk da homeni da wannan iskanci da ake yi Allah ya riga ya gano cewa arna ne shi yake soki da wadancan aikin su bai ce su ba tun wadancan kusanci da manzala bai ce su ba wanda kusancin da abubakar ya doki kan manzala aje cinyarsa yana bacci yana kula da shi ya aura masa yar gidansa ina kuka ya tafa na bi awai na ummahati na kinka na nisara rayuwarsa kwata kwata baki daya tare da manzala ne amma daga bayan gane ce armeni amma kai kana na Najeriya baki da wani dan kwara kun da tuto a titi shikenan albayti albayti ku ba ku da bada ba ku da wani bada ko Allah ya ba ku garanti da kuma a ajanda za ku shiga shi zaki kwaso kasar kabarin eh, Humaina wannan in ba wanda Allah ya bashi basira zai gane duk ajini da ya faru bayan manzo Allah kariya ne kuma sahabbai in sun saba ma Allah ko sun fice Umar ko ce ko sun fice Ali ina suke yanzu da Ali da su suna wurin da za masu hukunci wanda ba shafi ni da kai ba duk abin da suka yi suna da Allah su kuma ba wanda zai masa hukuncin ba Allah ba kuma Allah bai da ka ba to menene nawa da naka cikin su na shi na abin da ake ciki Iki cewa an ali radiyallahu anhu qal qala nabiy sallallahu alaihi wasallam an gama kenan shi ce wa haddathani abdurrahman lakin ya sanar ce wa haddathani abdurrahman haddathana yahya ibn sa'id qala hisham wa hisham kuma can da yake akhbarna hisham an muhammad kuma can zaku ga karatu wancan da yake wa haddathana hisham حدثنا محمد عن أبيدا يقوم كم سنة هشام كنا ana ali ya hada maka sanadin guda uku ne nan da hanyoyin da ya ne don maka duk inda sanadin ke sanadin ya farko da na biyu duk ɗaya suke amma suka hada wancan malamai farko yake ana ali radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qala yawman handak handaki yace gazwatul handaku shine yawmul ahzab yace ana cikin ana kwasan kasa ana haka rami a dukkan mun alkalami nuna muku yadda aka duk wanda nuna muku yadda an dafa to hanyar maka nan ga maka nan to mun ka shigo to akwai su dawa su a nan a Allah ya ce su nan gaba ce to wannan duwatsun ba ka isa ka taka ba na kai wannan dokin ka ba ba ka isa ba ne ko karfin abin nan karfe ka shiga cikin kan da zaka ji haka Allah ya hake su tsire ya kai nan da cici haka Allah ya hake ba da maka ka to Allah ya zuba su ba da to sai ka ba dama dan titi ne haka dan karaman in ka je ku ba nan da ku ba kaza da ya nan akwai gidan Yahudawa ne gidan Yahudawa da gonakin su a nan arewa ka dace to ba dama ka shiga Madina shi ka biyo nan to nan tsakanin nan zuwa uhudu akwai wurin shiga to nan kuma ne mace eh, da ya jami'a islamiyya to in ka fito daga nan hanyar shiga guda biyu ne in maka biyu nan nan kuma ba damar shi guda sun baka kofa amma sauran nan kuma shi ka wannan ba su ne gin kariyar ne Allah kawai ke ba nan ne shi ke jira to shi ne salman fari. lokacin da suke zuwa suna da yawa shi salman ya ce to a haka rami da ina a haka rami da ina a hada shi da kuma ka ga an kai hanya kenan ba na masu suke nan Shaka aka ja ta kuma ne yahudu ka zai su wuce sannan akwai goma da ƙoƙo kuma hawa shi awa uku ka je can kafin ka gangaron sha haɗe ka to dole hawa nan to a nan suka haka rani daga nan zuwa iyalan to nan zuwa nan fa ya kai nan da gidan gwamna to dole a haka rani mai tsadi mai zirfi kuma duk wurin dutse baki ɗaya dutse kana haka madina yadda ka san dutse kuma dutse ba irin dutse na namu na jan ba dutse na da gaske to ana sai fada domin duk an garma dokin da zai iya tsallakawa to rami da yi ba ke dokin zai sham an fada dashi wanda dutse dokin da zai tsallaka ba kuma mai rami mutum zai tsallaka kafin ta su an gaishe to haka aka zo ko daga nan haka za ka hada shi da uhudu shi sa suka yi kwana hudu dare rana ake su shi su doki zuwa su su manna nan su daure saboda yunwa kuma kwana goma sha biyu ne suka tashi daga maka za su iso cikin hilar kwana takwas aka haka wannan rana ba dare ba rana ba bayan gida da abinci don su yi kwana takwas jisun ya wuce a can abincin da za a sa su ba waɗannan al'umma su suka yi wannan bayan sun haka wannan rami sai su nan kuma ba dama sai musulmi ka koma madina sai ka yi izinin wajen manzo Allah don ka koma maka yi sabar kyawar wurin imanin doka ne kuma abincin ka sama ce shi ka kawo to kun shawar sun zo sun taru a nan duk wanda ya taurin kai ya zo shi a harbe shi kafin dodo a harbe shi ifai to saboda haka wannan handakun nan ba su ci nasar ba haka wani ishirin da wani abu shi suka zaga ka kulle da yahudawa za su wuce nan to annan shi ne wani daga cikin su ya musulunta shi ya gaya masu cewa ba yahudawa sun kulle da annabi wallahi kun ji za su tsaya ne su kakkama manyan ku su ba da da an gama da sun shi wani kafin mana su ji labari an kama suna na aisha duk matarsa nan ta baya da abin da aka yi su manzana suna tsaya manzana na haka rani munafike kuma suna munafike sun ce ba annabi ya ce za a bude maka bayan su ko bayan gida bayan iya zuwa kafin Allah ya tsara ko ba za a rasa gurgurdu ba gurbe ba sun ce faɗa akwai wata nana haka aka kama wani dutse ba dama a fasa wannan dutse sai manzana ya da ya dauki wannan ya fasa shi wuce ta shi ba ya yi da ya yi yamma ya ce ya gama mu mushi ya ce duk wajen da askari ya faru duk musulunci zai yi huda da shi na ce suna baza ba ga ramewa ba yi ba na mangar wajen shi shi sa na ce wajen ana ba da kuma ba a zafi na da aka fi yi ban da bala'i arnan to a cikin har ko cikin mutum ko da aiki ta shi su mutu da zai ba abin haka mai da abin shi bayan da yi haka yi wallahi wallahi wallahi waɗannan sahabai wallahi inda ba za ka masa zuwa ba kama bakin ka wallahi waɗannan bayan Allah in ba za ka kama bakin ka ba wallahi ka kama harshen ka da zagin Duk dubba shi ka je wannan rani har yanzu in ka ji zaka ce mazaje ne har yanzu wani wurin duwatsu ina nan a eh, duwatsu yanzu hanya aka yi guda amma hanya ba shi sa hanyar shiga ku ba shi aka yi titin amma sauran baka yi ta ba yanzu ina kwance idan zaka shiga madina wajen da 'yan sanda suke tsayawa suna tambayi passport ka kalla gabas da arewa zaka yi wannan su suna ne. kamar duk da sassa aka yi inu ba da maka guda ciki ba da man doki guda ciki sannan ce hijira can to yara sun ce a hijira hijira <laughs> hijira ma shi Allah ya san me zaka yi la she san abin da yake yi haka ake hijira a bata kuna gane zancen waɗannan sababin da suka yi kenan kuma ba zaka ba za ka iya tabbatar da matsayin sahabi ba shi motar ku ya lalace daga hanyar majina zuwa maka kasa ne ba rayuwa duwatsu ne ba ruwa za ka tasha nan kai tafiya zuwa kasina babu alama ruwa ba korama ba komai wanda ka rike daga maka da shi za ka tafi ba rami a ciki ba korama babu abinci babu alamar alamarsa macije ne da duwatsu da zafi kuma macijin su a can duwatsu ikan tashi kamar su su ne tsado ya cije kashe yin da Allah ya duk waɗannan kan waɗannan sahabbai su bi wannan hanya da wannan kishiwa suna tare da za Allah su je su kare wannan addini ko an ji ce wanda bai yarda wannan ba tashi hankali ne game da ni tunda waɗannan ga matsayin da suka yi sun girma za Allah da ido wanda ya ji alkalmi lawan mahfuz to amma Allah bai kare su ba su zo sun kuskure zan shiga wuta to mu bakin wa wannan ne mutum mai hankali zai tambi kansa ma mutum bashi da hankali ya haddace ta suniya to shi kaga zuciyar yayi sasa ba zai gano ba kaddar waɗannan abubuwan da aka yi kuma ba za ka tabbatar ba shi ka je madina ka ga da aka yi da irin abubuwan da ka je madina ka ga yadda rayuwar suke wallahi zafi ka yi zafi a madina takalmin ka nan ke wuce kuma sanyi yanzu muna jami'a duk wanda yake bele in sanyi ya sanyi to ta tafi ka fi sira amma in kasa kake in ka je ta tafi ka gaisun ciki sai ta yi sanyi a bele ba a kasa sanyi a lokacin da wani kuma fata suke shi kayan da za shiga fata ne ba su da madigan da za kuma an yi handaku ne lokacin sanyi haka suke da ke wasu fasu ka zo daga karshen duniya ka daga ka zazzage su bush in ka baka zagi bush mama ga abin da ya same shi a duniya ko mai taimake shi da kamfain wanda yake so baya ma ya so a hada shi da bush duniya tsuntsi ne mata yana na direct kamar ba san yona mu an ce je raba fada kungu sun ce ba ma son sa ba ma son sa ba abin da ya ba san yin tuba kawai wannan ne mai ake yi da waɗannan ike cewa ya ce yau mal handaku ya ce wannan handaku rami ke na kikir handaku ba haushe ke cewa handaku haka rami habasuna to wannan shi na ji shi manzana wannan kuma kisan yadda aka yi ana ta haka rami har la'asar ya wuce magamiyar su to duk shi shagara mantawa musu duba wannan rami ana neman kwanan takwas sun manta ma da sallah shi ne tuna umar radiyallahu anhu ya je san manzo ya ce manzo Allah ka bin arnan nan yanzu sun shagala da ni saboda kowa da aka haka masa rami shi ya je wajen manzo ya ce ni ban yi sallah la'asar ba umar ne suna fa shi manzo Allah ya ce kuma ban yi ba arnan ba za ka ji tausayin su ba tausayi akwai tausayi yake cewa habasuna an salatu usta yake an tsare mu an hana mu ba lokaci ba tunani mu yi sallar asar. duba annabi matsayin sa da kiyaye sallah wallahi kan wannan rami manzana shi ne ya shafa akan sallah hatta gabat shams ka gani har faduwa rana ba ma suna ba saboda irin bala'i da ake ciki don arnan za su iya tukowa koyaushe da in ba hikima ne ba su ba da kiyayewa Allah ba ya ramin ba to arnan sun zo sun fi karfi su ko na za su iya shigowa sun zo za su kasa kasan su kansu guda hudu da su tantance ku da su biyo bayan ku da su bi arewa ku kudu ba abin da ba za su yi ba sun linka su kuma sun fi su dukiya sun fi su sun je sun haya wasu shi sa lokacin da abun ya zo ya gagara ana haka ramin na kafin ba su man za a gama ramin ba shi manzo Allah ya kira a ah, mutane majina masu dabino ya ce to gashi ban da dukiya an ji an gaici mutane fa'a, an gaici kabilu daban-daban mutane maka sun gaice su sun ba su dukiya ba za ku sa mu je mu ma doki ribi na dabino mu yi alkawar da wasu kabilu wanda an gaice su an ba su dukiya mu ce a yi yarjejeniya a ba su su koma su gani da mutane maka don ba mutane maka kawai suke zo azab ba shi ake kira azab jama'a ce aka tattara su ko ta ina a za a gama ai ta kare taron dangi inda amurka take yi yanzu ana kira nato dukkan alkufur millat wahid duk sirrin kafirci tafiya da ya fito to a nan ne ansar suka ce manzala wannan wahayi ne shi ba wahayi ya ce ndi wannan ne su maza ne mu maza ne duk garmu tafiya da ido ɗaya ba ba su su da mu ne shayin hijira garin sai hayi na da wani abu na da wani abu na da wani abu na da wani abu fito da shi an salatu usta sun hana mu da sallan da ake kira usta hatta gabata shamsu har rana ta shi ne umar yake cewa ne mala Allah kuburahum ubuyutahum aw ajwafahum shakka ya haya na ba to wannan kalmar wani wuri sai na umar shi ya fara fada wannan amma jikin anan manzalin da fada musu ina fatan gane da yake mu ai mana wannan habasuna an salatu usta hatta ghabat shamsu mala Allah shi manzalin yake Allah ya cika kuburinsu na hukuma can wuta wa buyutun wanda suke direct Allah ya cika masu nara wuta to au ajwafun ko cikin su cika da wuta to kalma au ajwafun nan shakka da wani ya haibul kasa shin an fada na wannan ku ba fada ba na fadan gane to amma kuburuhum kuburuhum wa buyutuhum wanda ya tabbata to amma shin an kar au ajwafun ko Allah ya cika cikin su da wuta to shi ne tabbata da wata hanya ba na fatan gane don kai karam mala Allahu kuburahum na Allah ya cika masu makabarta su da ne da wuta mala Allahu buyutahum menene nara aw mara Allahu ajwafahum menene nara to kalma aw nan shakka yahya qattan shi ya yi ne yana cewa shi an ambaci a jawabu wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe su saboda ba ci nasara ba don wayan da muka wuce shi da aka share na takwas abin da manzo Allah zai sa bakin sa babu shi sa da ya gaji shi da wasu sahabbai yana kwance a masallaci ya daga kafafuwansa haka shi ne. aka gan shi un musulmi ya tura anasa aka za ka gan shi yana kwanci ba abin da zai ci shi ne da ya turo shiyar ba abinci kashi ki ga abinci a nan ka kai ma manzala shi ya boye wani gurasa ya ce in ka ji ai wawa su da wannan to wannan da ya boye da manzala zai samu ci manzala yana gan shi ya ce me aka kawo ya ce to a tara jama'a wanda su ma suna andakwa ne musu baki da ya ce to na musu biki yau na abincin ma bai isha mutum daya ba a sha haka Allah ya da wanda suke a can da wanda suke cikin masallaci ko ya ce ya koshi na rayuwa ku karanta hadisai ku karanta qur'ani na fansayin da Allah sauka da shi ba ta suniya ba da an ce wa yace ce to wannan salatu ustan nan hadisi ya fassara mana kenan domin habasuna an salatu usta ba dama umar ya ci salatu usta shi liman zalai fara ko kuma ma ijtihadi yayi manzo Allah ya tabbatar ce salatu ushafi da salatu lasa to ina ga yan kasuwa har tara kan sallar asar sallar asar mutane suna sakaici da shi na ga wani mamaki a can kasashe yin afirka ta yamma can togo da benin suna sallar la'asar karfe uku ban sai wanda ya gaya musu wannan karfe uku shi gana kira sallar la'asar ban san dalili ba salatu la'asar zai yi a shiga wannan amma an yi shi wannan ba ba yadda kamata ba sallah za shiga gaya, za a karfe ɗaya da rabi sun yi su kana zahar da la'asar awa ɗaya da rabi to salatu usta a tsaya a kiyaye ta ko ina kake akwai wanda suke sakaici kuma irin ba za a sai akan lokacinsa ba ko a yi shi lokacin karfe biyar wai ana jarabawa kaji kaji kana jarabawa jarabawa za ka yi bayani wannan duniya kenan jarabawa shi samu shahadan babu aiki saka dai makarantar musulunci ne a sanadi da su ce wannan yaraban zai shiga wannan lokacin a gaya masu shayin sallan kafin a shiga man ana fita magabi zai yi ta wace dalili ma yanzu zaka ga ma musulmi ne zai ajiye yarabawa kan wannan lokacin ba shi dan boku ne ya waye su ba sa saurara abin da Allah ya yi sai ga mutum ya gama doktoransa ba shi da wani amfani to an gama wannan kenan mun tabbatar salatu usha shine menene da dalilin hadisi wanda to wannan shi ke fassara menene aya to wannan mafi yawa hadisi manzo Allah aikin sa kenan zai fassara ma abun nan to amma in ka samu dan tasi ne ce ce hadisi ba ya dace su ba hadisi dan gungu na yana ta yawo babu hadisi to kai kuma shi ka kama turmi ka ce al'ulami Allah wa alam bi muradihi zaka kai kana fara da hausa ke biki kasu kana fassara Qur'an amma ka hana manzo Allah fassara Qur'an an taba ganin wani yashin hankali wannan sai tafsir manzo Allah shine hadisin ka ce shi na ta bai ba babu hadisi ma'ana an roƙo Qur'anin haka ka kawo ma manzala shi bai fassara ba da ne fassara kun ce ba daidai ba ne kara kasu ne sai bai kamata a ce akwai wani hadisi ba to don haka amma kai ka hada firmi ka zo ka fassara naka ka fassara kalmomin naka ka ce kuma a yarda da wannan tafsiri to kana gan an ce maukaci ne gin wata farkon tsayawansa a ce ya warke ya warke ki to ga wata nan gabas kuma tambiyu ke to ba haka ba kana suka tabbatar qur'ana an yarda ne kuma domin zaka rushe hadisi ana so an kawo warke kace qur'ani qur'ani ya da kuma jiga ka rushe a jini ba da shi duk ba da aka dawo an yi ne bayan magrib aka hada nan da tartibi ya zama wajibi da manzo Allah ya tashi da yi magrib shi da ya fara la'asar shine malamai suka samu hujja kan tartibi ujuba

wannan dole shi su ajiye a la'asar su yi ma saboda lokacinsa da wancan riga ya wuce masu sauraka duk wanda sallar la'asar ya wuce masa yanzu ana sallar magrib ba dama in ware la'asar bis zai yi domin la'asar ya riga ya wuce duk lokacin da sallar ya wuce to tarci bisa zama wajibi a kansa ba amma haɗe suka wuce lokacin sa ya wuce to tarci bai zama wajibi kaga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tuna shine liman kuma lokacin magrib bai yi ba to sai a fara da asali na fata ka gane to haka nan wannan tartibi zai zama wajibi yake cewa babu wa qumu lillahi kanitina ai ya ce wa qumu lillahi kanitina ku tsaya alhali kuna nsu kuna miƙa wuya kuna bota Allah kuma ba magana shi dai komai an sha da hankali to shi na ke kira kanitina nan eh wane na anitse da tsoro Allah da surutu a daina to shi ne wani suke menene muti'ina ma'ana kun kasance masu biyayya kun shuru to wannan shi ne da an fasa shi ya fi so lafzi talatin? amma kani shi na a anitse da ana surutu a masallaci mutum zai zai kai mun gaba muna so mu hannu. to akwai jisa blab Mas'ud da shi zai bin arkam wanda kama zahiri kamar sun ci karo ne na abdullahi mas'ud na makka ne yake da kafin mu hijira zuwa habasha muna surutu a sallam amma da mun dawo kafin habasha hijira biyu ne mun dawo makka mun tayar da manzo yana sallar sallallahu alaihi wasallam muka yi masa magana shi mana shi to ne yana cewa dama hukumul laika da shi nan an so ka da shi na haka ne kuma wannan ayan madani to sha ajitu zam ka sanar da dabban arkam yanzu shi na ba madina ne to wanda bai ci karo ba akan samu wannan la'alla shi abulai masu lokacin da ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yayi in ma bai ji ba ko wannan lokacin shi manzo Allah tun da shi ne biman ba da mai masa magana to ike cewa haddathana musaddad ابن مسرحد حدثنا يحيى ابن هو قطان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن حارث ابن شبيب عن أبي أمر شيباني عن زيد بن أركم توناسا كينا wanda ya tabbatar akan majina kenan kala kunna na takallam fi sala muka zance mu a cikin sallah dan shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya faɗa abu sai abin da Allah ya ce hatta hijab na mata da manzala sallallahu alaihi wasallam sai na umar ta faɗa ce manzala mutane sun shiga da yawa jama'a suna da suna shiga gidanka kuma ba masu mai bane sahabai ne ba masu mai bane ka sa abin nan hijabi a tsakanin su saboda kowa shiga yake umma hatul mu'minin suna da yawa kuma a hana su shiga gane yana umar yana nuna cewa sahabi ba mala'ika bane inda yan shiya na ji karatun zazzaki ina zagin wani sahabi cewa ukba ukba kowa ne ke zagin sa ce lokaci na gwamna kufa an same shi ina zina ba ma wuya gira su gira su shuba, ba yake gwamna ke na same shi mace ina zina ko ina zina manzala gaban sai aka kawo mutum ya jefa shi kuma ki dan aljanna to zo raka manzo da shi bai ce sahabbai da malaiku bane sha yau da wawaye masu alkin na ya ce ashe gwamna ina kan mace to a tambaye ka ka iyayenka da biyu kin da a biyun da kayi haka ka gama lafiya da ya ɗanka da yayanka ba su yi ba ka faɗa zari abin da ka ta a kai da nan da ake yi ba shi ka taba sahabai ba ba shi ka taba ka tambaye babanka ka tambaye kakanka ba yi ba ita ba sahabai kuma wace nafi ne ya ce da kai sahabai masumai ne don manzala yana na da rai wata mace ta yi zina aka jefa ta ya takwai masa Allah umar ya ce ya ya fata zai ta kai shiru da an raba ma wannan imanin ta an kasa iman mutum zai majina shi ta riga su sabo daban to amma su ka'idan da suke rike wawaye a ce sahabi yayi zina sahabi yayi kiriya sahabi yayi kaza to kai da yayin da ba ku yi ba da humaini sai irin waɗannan mutane to kaga nan wurin yake cewa kunna na takallam fi sala muna surutu ma cikin sallah man Allah bai ce kuma shi shine me yabo yake cewa annabi bi gairu wa ila tasarruf manzo baya ce a daina ko a barshe shi Qur'ani ya ce sarkin ba sa shi ba ba ce da shi a ce ba haka nan na sauda ni zaka fita lokacin dare suna fita kawai ne kamar yadda kawai ke zuwa shehu ɗin na umar gaishe ce sauda mun gane ki duk wannan umar na so ne a sani su amma manzo Allah ba yin za a yi mangar shi da Qur'ani daga bayan Qur'ani ya ce to a samu a kan fi buyuti kun na da fita shi sarkin Madina ma aka kawo zance hijabi yake cewa yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi daya daga cikin mu yazo zai gaya ma dan wansa bukatunsa ana cikin sallah ba wanda ya hana wani tunda limai ke karatu su suna zaune su ce ba ne mun gama za mu hadu fa mun gama sallah Allah akbar samiya Allah wala mun gama hadu nan an da yanzu a wannan wallahi wani zai tarura har gama sallah da gama ba inda nake gan taurin kai ku da yanzu kai wayan nan da yanzu an rufe ba ce ko yana da surutu wani zai zo gama sallan baki da yana waya haka ɗaya ma ba zai samu ba saboda ga hala to da ba an ce hukumul la kana shi na ba na kuma wani yazo tashahud ma zai samu ina an kare shi mu muna hada connection <laughs> connection ba mu sani ba mu tare ba sani ba duniyan nan ta kare duniyan shekar jiya da ake wannan tara an ce ga wani ya zo waye waye ya zo waye sunan su kake ji an manta da su a duniyan nan shi a gare gawa duk sun taba mallaka duniyan ba ko sunan ga wani. shar shekar ko ba wani an manta da su sai su mutu a jarida in an ci sa maki na wancan kuma san na ya bari najeriya ka dan gidan da ya gina shi kaka san bai ne ya je gina wani na wani bakin ce ko yana can kuma wata shayi alinu ya sa ta tafiya sa kwasa to wata kirsiya ne najeriya shugabannin kenan ka duba masu kudin da suka talauce da wanda kuma suke da dukiya sun kasa yan fashi ko bai mutu da mota ba ɗaya ne wata kirsiya ne wasu ba sun gama jami'a nan abin da za su ciye gasara wai su suna malamin jami'a motar mashan tura eh ce yin siya ne mu Allah ya baka Afirka na kana da ana baka albashi dubu biyar wallahi dangi za su cinye shi baki da ko ta ne ma ba karam sharri bane kai baki mutum yanzu kana cikin dangi ka samu dukiya shi kai kafa kafa ba ka ba za ku a tsine maku ko hada kai da uwan ko ka abinci a ta duka yaran ka waje marwacin banza in kana so ka ji daɗi shi da ku zo zero zero kana ce kuma kana ba su suma mun raka iya cin dadin ba to wannan ce ku zaman lafiya eh eh na fika to ba mu kadai bane namu kenan muna shiga zumunci ka je can sojiya turawa suka dauka shi ka ga kai da dan wanka musulmi na bene kana nan shi ku share shekar ko gaisuwa ba kwaye wallahi mun so ba sai kai kanka kanka ne zaka mutu ba wani sai shi da kai ka haram kana ga shi za wani kan kawo shi a akwai da aka ke banta shi an mutu a kai ka can wani na shan dama yana zuba maka ruwan fom an dauke su wala an dauke su ne daga abin nan pakistan an dauke ka shi a zo aje ka ina shan tawa yana zuba ma feshi haka ana ta mummurga ka a sa da kafa salatu allah mai haram aje kuma an ci sa mutum uku su tafi da kai kuma rami aka haka shi kamar rijiya saboda an yawa sha zuwa yi ranin nan sai mutum shigo ciki to sai aka yi faɗaɗa can na a doko kaji sha zuwa rufe sama na yi wata uku wata huru shi a shiga cikin wani ya ko sha tattara kashin a sa wani eh kama kai ka ke samu kasa banza nan kake tambayin da kowa da kowa daki ne eh rami ne za a yi shi za a bin kofa waje shi yi kamar kabri da ne to cikin samu ta sun talatin sai ina yake da kasa da kai birni duwatsun zaka iya fasa duwatsun ka birni mutane ba ke saboda haka ya cika sake zuba kasa a iraniyar kasa wannan shine rayuwa sai kuna ba mu kuke da wuri ku da birni kowa ya dauka gin dama kowa da gidansa anan na abin da ake ciki kenan to wace irin sai farin ciki ake ciki ina madina yara na sun gama sallansa na dan so masa dan dan kulle aka wa sai su yi an gama sallar yi ko yana da shi shi ta kofar gida su yi wasa su yi wasa laraba su ta dudukan su koma shi ta kuka idan dangi zo yara na ba wurin da za su iya tafiya lafiya ku da bakunta lafiya da bakunta dan ni ma shiga manta kuma dan ma ba da ke shi komai ba an tare kai wannan rayuwar kenan to mu kuma da aka zo kana da dangi kuma dangi ya zama maka reshen kici a dora maka a dora ma abin da za a yi eh, a dubo a kanka in ka ce a zagi ka hada ka da uwa a lance ka na hudu ce da ma Allah ya lakar sai da mutum shi da kada halakna lisa na ka ba sai kake da wani hutu kana kafin jami'a lokacin kake gane kana jami'a kana sa rai ka gama zaka yi kaza ka gama zaka yi shekaru kenan tafiya ba sani ba ba shi ka gama an samu aikin kuma da dan gidan da ka samu a Afirka gidan da ake samu mafi yawa bambancin sa da gidan abin nan abin na alade ka samu je ba plasta ka shiga cikin gari mafi yawa ba plasta sai zo ya ringa ma Allah ta waye wani da kona ki da mara mana yake cewa shi na ka ce menene hatta nazarat hazi aya da wannan ayat ta sauka hafizu ala salawati was salatu usta wa qumu lillahi qanitin fa umirna wannan shine tafsiri wa yau dai manzo Allah kenan fa'umirna umirna ka samu tabaru ba ka lalace doka a ga yadda kake kai ko ka samu tabaru fa'umirna aka wurin bisu kutu mai shiru doka yazo daga sama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bayani shi abin da Allah ya ce ma ka sabin sa suke masa Allah ya hada mu da sura nan tashi rufiya duk kurakuren da muke Allah ya fi ma Allah gana mu akan gaskiya Allah ya samu dace في باب قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون إن تفيا يكون kuna سورة suratu bakar ki ta tafiya to anan in kun lura wannan hukumu lillahi kan ta wai fasara shi manzo Allah kan ci na wai zuke ce mota ina ko ce abin ne alman alhin an ce ku yi shiru wannan ayan shi aka fassara maka sai kuma lillahi kana jina ma'anan kun shiga cikin sallah ku yi shiru a nisai to wannan ne tafsir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce menene tafsir manzo Allah wadanda zaka ta dokowa cikin ruhai kamar da irin kalmomin da manzo Allah yake umirna nan bulli majhul mai amana nufi manzo Allah ne yake mai shiru wadannan sune tafsir na garanti babu kawalli a jalla fa in khiftum a cikin fagen yaki in kuna jin tsoro cewa in kun tsaya za ku yi sallah a jama'a za ku hada sohu to fa za su fishe ku farijalan kuna tsaye a kan ku kiyama kalmar farijalan hal ne kuna tsaye kuna sallan ku ima'i kenan Allahu akbar Allahu akbar sami Allah liman hamida Allah ba Allah ku salamu alaikum a tsaye ba zance rukuyi ta ku bai na nunka awar ku nan ko kuna sukuwa a kan abun hawan ba sauka in ka sauka zai zama tashi hankali kana kan dokinka kibla ne gabas na arewa ne yamma ne ka ci gaba da yi waɗannan bayan Allah sun wuce da wannan sallah da wannan bala'i Hamza ina cikin wannan sukuwan ne yana ta kashe arna Wanda ya doki tibiya nan daidai da nan kibiyarsa ya ɓoye ya saki masa kibiyarsa shi zai fito bayan kan kauna annabi wannan bayan Allah in ba yadda za ka yi da su to ku rabu lafiya ka masa addu'a indai kana jin wani abu cewa sun saba ma Allah da manzonsa to ba su kada suka saba masa kai ma kana saba yanzu to bari wanda zai hukuncin baki ɗaya na can kuma addinin nan ba yanda za a yi mutum zo ce baya son ahlul ba na ganin wannan mutum ahlul bait da butun ita shi ce baya son ahlul bait kare ki ahlul bait shi ta sai na bakar lokacin da ah, da na Fatima ta tura cewa ba ta gadanta sai na bakar ya ce ga abin na je wajen manzo Allah wa kafa kan abin manzo Allah ya fara ta raba gadon ya ce na ji manzo Allah ce ba a gadon su annabawa mangana yi magana lokacin da suka hadda sai na sai na ya masa tambayoyin wannan abu shi kuma masa ne shi ya ce da su kalma daya sai na abakar yayi ina kuka ina kuka yace wallahi zumunci manzon Allah dangi manzala na fi so su fiye da dangi na ina kuka ina fara wannan ai kuma kafin manzala ba duniya ma masallaci abin da ya fara shi yace hadaina bi arwa'ina wa ummahatina wa aba'ina da muna da iko iyaye na guda biyu su ne adabuna da ruhi na zan fansa da su kai manzala ka rayu su su mutu ya fara da manzala ne na dare ya tabbatar da wannan manzo ko zaka inkarin sa ne sarko na dai manzala zai bi hadaina bi arwa'ina wa ummahatina in kana isa to shi ya rabu da manzala lafiya kuma manzala ya tabbatar da wannan kalmomin kai ka zo ka so kuma wani kwace mulki a wajen liman an kwace a wajen abin nan wajen sai nali an daddake su an karkashe su inda zalunci ne akwai wanda zai hukunci shi na Allah su sun iso can na fata an gane to wannan da kenan Ita cewa fa idza amintu inda kuka samu nutsuwa amintu anan kun samu amnu kenan babu ba kwajin jin fargaba da su cewa za su kai maku farmaki fazkurullah ku ta ambaton Allah fazkurullah kama allamakum ma'ana anan fazkurullah mana ku sallah kama allamakum kama yadda ya sanar da ku lokacin da kuke aminci ku yi sahu ku yi sallah ba kama wancan siffar da kuka yi ba da ya ce da ku ku yi shi kuna alhala a tsaye ko kuna cikin tafiya to fa in amintum in kuka samu nutsuwa babu farmaki fazkurullah nan fazkula mana ku sai da sallah kama allama kun wanda ya sanar da ku da yanda kuke sallah da sahu da liman da ruku'i da komai wannan shi tafsirin magabata malam takunu talamuna wanda da ba sani ba shi ya sanar da ku yanda za ku yi sallah da ba ku san komai ake yi ba da addinin fa da ba ku sani ba shi ya gaya muku yanda za ku yi Allah ya samu gani shi Buhari na sai fassara maka rijalan yace rijil daban da rajul ragiro shine mutum rigilan ka ba ran mana tsaye shine tikiyaman rajil ismu fa'il shine ka'imun yau Allah na sarfa ake ta tafiya ne na ka ce rijalan mana kiyaman har kasance a tsaye kuke rajil ismu wazan Allah wazan menene fa'il ka'imu mai tsaye a kafafuwansa na fata kun gane wannan to don ka je yanzu tafiya biya can ka zaje je ya jal ana nufin mutum nan gwada tafiya to ya ya jal ma'ana ku kai mutum ka kaga jal mutane ne da yawa kuma shi ya jal ma'ana kai namiji zo yara kuma ci buzur buzur yara ɗan ka je kafin ka fahimci yaran sai ka sha wahala sai buzur mana akwai yara ciki buzur buzur asalin sa shine kwayan da iri wanda ake zuwa sha a tsakiya ka shawa kafin ka gane suke ce za ka yi sha shekaru ba san me suke yi ba amiyanci na ke ce حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ها ني eh na ku akwai na ku akwai ibn jubair ne duka ai eh, ai eh, na yadda ibn jubair da mu alaka ni akwai hadisi abdullahi ibn yusuf kafin shi to shi ke na shem bi ku amma ga nawa nan ga nan kasa ga abin da kuma kuke faɗa can kuma ga bani ta bin sannu kike cewa a kare ibn jubair ibn jubair ko sahabi ne kai eh tabi ya hankali don kallon na zama kake ba ka da hankali ah, ah, ah, ne yake ya kafa me da ne to ya a fara mun ba ne ba da ko shekara ne shi ce sahabi to sha ce ko me ka ce ta eh ina ne sautin da al'aura ne mun ji yanzu laifi ne to me me da ni layin o yanzu da suna da yanzu layi na shekaru ko layi na kaji abin da na tambaya ni da ni da yi kwaya ɗaya zan kawo kai ba makocinsa Masha sahabi ne to shi dalili akwai abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair eh wannan ita abdullahi bin zubair gashi zubair ba ibn zubair ko to ibn Ke muke bai ce abdullahi ba inda yana so shi ce abdullahi amma ya sha abdullahi ce ibn zubair eh abdullahi dan zubair ne to kace akwai waye a'a ba kuma bari mutane wannan shi sahabi ha yaran sahabe su sahabe baba Allah ne eh. ko dansa ibn Jubair ko to waye Jubair to bismillah mala menene ibn Jubair daban bayan ibn Zubair daban eh abu da kai haka ibn jubair fa mun yadda mai ci dalili dama shi ya faɗa bangansa shiru kasaransa ne da kyau in kuna so ku gane wannan yadda ba wanda ya doko manga ya kasa shi a ce shi ba sahaji ba ne ina da kishi yake ina layin su <laughs> ya rasa yadda ce da layin su ya ce almajiri ibn abbas ne bai wata wajen sahabai rayu da sahabai bai rayu da manzo Allah shi ne dalilin ta ibn jubair su ne almajiran gaban goshi ibn abbas Allah ku ne kawo kaidar lugha ne don shine za ku bambanta akan irin ruwaya a wajen manzo Allah don mafi yawa bid'an da ake yi wallahi mutanen gari shi sa nake cewa ni ba na so mutum yan wam da suke cikin gari suna zikri ko suna abu ka kai masa farmaki ne zagi ko kafirci haɗin ne domin daga gaske sai abun su an ce bagar manzo Allah ya dogar da hadisi kuma hadisin da ifi shi ba wajen ilmi abu shi sannu ma kai da kake manga bai yarda da kai ba bai ma yarda ya karbi magana ba ya ga wani malami a can ya shiga tsoron Allah domin akwai malamin malamin babanmu wanda ana kira malam Sufyan irin waɗannan irin malama a cikin garin kana tare da su ba za ka hada da irin naku ba wani rigar ta rihilata su ta yi wasu yi a cikin gari ina nan ya waye gari abin da zai ci goron da ya sa baki zai koyi da kasu har la'asar ina nan ba biyan sa kuma wannan malamin in dai aina ainihin miya yana da daji yayin da za ku sa baki a cikin nan ki buta shaidu ba kira ni? ce ya yi dadi da ya yi dadi da ya yi dadi da a rage ire-iren waɗannan jahilai sun gan sun gan aikin kirki ne wai ta yi haka to su irin wanda kai gina mutane kai ka ka nemo kazanka ka sa rami ya yi kuma muna ci kuma ka ce ya yi dadi da yawa wai dadi da kar ka kauka zama ma aslan to amma wajen jahilai zai gane wannan filosofan ba zai gane wannan filosofan ba to an kai ka kai duk gashi nan duk wata ina baka da wannan zuhudu to kuma an gina masa yadda zai yi zikiri samu Allah to yaushe zaka gamsa da shi fance ka to shi abun shi da hankuri da addu'a su zo su fance abin da ake amma yaushe saboda kauna ne ajisan da aka gina shi akan da shi domin akwai wannan malamin nan shi da nake ga malamin yake cewa da kai eh, tantiwa kaula shi ne littafinsa ce wanda ya ce amin a masallaci an kusa masa zaba me yasa ya ce an saba maliku ya sai da ke amma muktasara kansa yake in ka kira muktasara shi fasara maka amma durat na eh, yi you kaura shi buharin buharinsa ta ya za a yi wanda baki ɗaya a cikinsa illa kalilan don mu ne 'yan kasuwar misra suka buga ba ji ba bai yi sanin sa ba muktasar kana je na fassara maka an bai san hanya ji ba abin da ya shafe shi to duk wanda na shida addu'a yake cewa yake kare ibn jubair ina sai fassara maka can ayata kursi kenan wasi a kursiyu shi yake wasa ilmu mai muka ce kursiyu shi ya fasa kursiyu menene ilmu na fata gane shi tafsir da amma kowa san ne shine menene kujera ne wanda ya dace da Allah Allah yan laida ruwa da wani kujera mulki ne wasi a kursiyu alkurshin sa yayi na riwa wanda ba za ka gani iyakacin sa ba shi ne tawili ne a tawili tawili shine murdi aya amma tawili na na tafsiri ya ji ne wasu ce wasu a kursi hu kursi a nan an ce ilimi ne to amma nan ijtihadin sa ne ilimu na fata gane to nan ne wasu suna fada wai wai eh, ibn taymiya sun ce Allah ya kaddara al'arshin sa mana ya zauna kamar sarakuna wanda ba na suna dan wanda Allah ya ce shi na malantaka zai doki malami kuma ya doki siffa Allah ya mai da shi bani adam domin Allah ya ce laisa ka mishi shi bayan da za yi doki siffa Allah ai kafirci ne ba wa a ce wai Allah ya zauna da ya kamar da to wai ya saka yadda ya fada ya ce da ta akan arashi bai ce ya zauna ba yadda ya dace da shi to wannan shi ne tafsirin amma na so a zarge ka sha kawo da nabuwa a faɗa kalmomin za a haɗa kai shi sa yanzu abin da ake a cikin girki na da yan sha da yan bida in kula da jima ce an zafi annabi wannan me bai ta wannan kalmar ma ba shi da kyau eh, ba sai ni ba ci wannan kalmar wanda kake ce zaga bai zaga ba to abun in zai koma kan wace in kalma ko an yi shi ba shi da daji a maimaita shi ma ba shi da daji ka maimaita shi amma wai ana sa rude hankalin jahilai ba an zage a ah, annabi dan ba ne wannan ne mai tashi mahattar aktar shi annabi ne ba wanda ya taba shi haƙi ne a sa ka aka sheka kike ka kai ka taba nan amma me mai zuwa wasan yara duk an yi inda an je an kone masallatai da rigima an tambaye ne yasa cewa an zage a nan dan Allah ko an zage ka zaka ta yake cewa yukalu bastatan bastatan mai nake nan a can bakara ke na ko eh shine manan sa t'o fadl shi ne fasara ke yace bas an ya kara mata farara da fifiko da yarwa yace afrik mene afrik menene addu'o'in can afrik mana anzil a saukar mana yace wala ya'uduhu mana la yufkiluhu baya masa nauyi hifzuhuma mimma na sama da kasa Allah baya ma Allah nauyi baya ma Allah nauyi annan ne mutum zai sallama na kaddara inda yan geography suke fada duniyan nan bol ne ina nan a rataye to kowa ya dade ba wani fila ni da su da john da kowaye ne an yadda wannan bol ne kuma ina rataye a a a kawai to takaka ina yan biyu ke a rataye ba san wani abin zai dora kuma ina ta tafiya kuma ina ta juyewa kuma tun juyewa bai taba saya miki daya don da ya saya miki daya dare zai fi rana ko rana zai fi dare ina ina nan a saman sa ina ta juyewa cikin juyewansa in dai miki daya ya ya ya dan kauce za a samu canji zamani kuma cikin iske wannan wala ya hudu hibzuhuma ba shi kade ba ne sauraron sa haka suke sama kuma tafiya suke duk mu da arnan arnan sun yarda wannan tauraruwan na kasan haka yake a tayi kuma juyewa yake yi wai ke juye shi wace iska yake juye shi to wannan iska ya kewaye shi ne buga ya zo a ranga shakuwa to ba shi kaɗai ban turarwa barkata wanda sun ninka wannan shi ne wala ya hebron hu shi na Allah sha sallama dara yanda suka fata da garfi haka yake akwai bid'a to bai ma Allah nauyi ba bai masa komai ba ce ko a cikinsa yake ka taba ganin ce ko yana yoyo na zuba wani wuri yanzu ka dauko ruwa ka sa cikin buse ma wanda ba rami da zai ba ba to wannan haka yake yake tafiyarsa da tekun da kasan teku in mai na sama ko yana kasan sa amma ruwa na kwance ba su ba ku kula fa ku duba ku fa tunani ne wanda kai duba inda gwal yake a haɗe ruwan na bai na kima wannan bol na ruwan teku yana kan bol na kuma ka juya shi kai ruwan ba zai zuba ba ta haka yi wannan baya zuba da aka yi da itatuwa da komai da ake cikin me yasa ba sa zuba wani jarjiya ne Allah ya sani wanda yake kusa ya zuba wanda ba yake da kashi da kai tunani ka rasa yadda zaka ka sallama masa ikonsa kaddar bol ne haka bol kuma yanzu suka san bol mana nan ruwa ce zirbi wani nan jefi ne shi ga bai shi ruwan zai lura da yanzu haka yake a kwance da itatuwa da komai bol ne wani wuri na kasa wani wuri na kasa ce kuma mafi yawa ma kasa yake baya zuba me yasa ya na Allah dan adam wai ina mamaki ba mutum ce babu Allah sai na aka kama ya ce la yafi kunu to shi na sai kawo maka kalmar la ya ubu uduhu shi ya cirma ya madi shi suna ya ce cikin arabiya mutum ya ce adani biman askalani adani amali ya ce al'amal ne mun nauyi shi adani askalani abu yamnawi wala adu wala aidu bima na kowa duk ina kawo maka kalmomi wala ya udu ki fassara maka shi muhadda mai kalma ɗaya a cikin aya shi fassara maka da arabiyan baki ɗaya daban-daban shi an gama wannan ya ce sunatu ce sunatu ba suna ba ne ba shekara ba sinatun bima na menene sinatun mu'az ganyayi shakikin baki shine mukaddima kome hankalinka ko gidan shirkinka ne inda gida ya ba to ka tashi ba ka zaka yi barna da wannan shine insaniya Allah ya raba ka da shanin Allah yanzu ka cika koshi in ka fara gingiri in dai kai mai zuba da yawo da shiga zuba ko gidan waye mun ba tashi ka ba shi abin da ba daidai ba wannan shine mukaddima nuna cewa kai ajiji ne eh, ajiji ne kai kana zaune yanzu bacci ya zo maka shin ka bude bakin kan maka isa ba duk abin da zai shiga ba to ba isa ba mun kana da nishari iskanci na kowa sheji ce daga na a cikin wanda za a iya zarce ko ko ko zaki ne ke zuwa lokacin da kana wannan abu shi ne kama ka zaki zai zo kana zo ne ya fari ka abin malamin ina yaro ya ce ko shi ce ma turani shi wai zai kwanta ba shi a tura shi fadi shi bacci ya koshi zama yake ba zai iya kwanta ba shi a tura shi kamar yadda ake tura shi ba zai iya kwanta ba to dan adam daga nan za a gane dan adam ko ba yake ko shugaban kasa ne yawayin mawakata za a zama kayan mai akwai mai zuba da yawo akwai kuma mai bude bakinsa akwai wani kuma mai tusa dimacin da dadu waɗannan mukaddima ne kai kai dan adam ne jini ne ke abin kawai gar kuma dole ka wanke bakinka in ba ka za mutane za su ma dariya ka je bayan gida kuma shi da Allah ya kai kanka ka san bala'in na shi kai ka bari wurin da wuri to Allah ya dauko ruwa ya baka da shi zaka wanki ka fuska ka zo kana ba Allah tawaye zama Allah tawaye kai wani ka san ko shi ta Allah yake ciwo ko san kansa bal ala nafsihi tasira ya isa qur'ani fa in ka mada hankalinka ka huta ka je ban daki kai kai ka gan abin da kake zubawa kasa da da barka da shi kawai eh ka san ko waye ko kai ne waye ko ka ci da wadan ka gobe da dare ka waye girba a suwaki ka zo sallah wallahi yara shi sun bar ma sahu ko waye kai kuma eh, to ni dan nan da ruwan da Allah ya koro maka ruwan ya maka yawa da ruwa ana sai da shi da Amerika da iska da ruwan da tsada za a yi da mu baka ki da tun mutu amma Allah ya masa yarwa gashi nan da wannan ruwan zaka wanke cikin ka ka fito sab ka wanke bakin ka ka wanke kayan ka ka saka kuma kai ka zo ka zagi Allah ka ce babu Allah haka ka samu duniyar nan haka kai kaza kaza duk ka turai da sun shiga bala'i dubayin da ake ciki rikici ake ta kare an kasa gane menene an yi menene economy da ba bashi mutane suke tafi An Allah ke yayi su yanzu ana gani na ba Allah inda rasha tushe Allah ya da sha Amurka ta wushi. ba yinda za a yi waɗannan zalimai Allah ba zai koya masa hankali ba man ka za ka kuma miya amfani duba Najeriya wai su kananan hukumomi a nan an ba su miliyan ɗari hudu da wani ba rara mai ina suke shi yawan sun manyan manyan sai rura da aiki eh, eh, za a gina class guda biyar a gina class guda biyar nawa ne class guda biyar nawa ne ai wallahi mai hankali ba zai zama ko kansila ba zai zama a Najeriya ba kansila in kana da hankali yake cewa lam ya tasanna ne ke nufi haka ne abincin kenan da Allah yana sai nuna ike sai nuna wa zai ku eh da ina mamaki yadda tashin ce shi Allah ya koya masa in ka lura bacci an ya maka bacci ya za ka yi shekara da inda bacci ne kana kwace akwai bacci da in kana gan da dare waye gari an yi wuri to wannan bacci an ya jefu maka ya kyale ka wala shi ka ka dare an tashi ka shiga ce kamar jiya ka yi baccin Allah shine mai ikon wannan shi da Allah yana masa lam ya tasanna na ta mutum da yayi bacci tun abin da shi aka waye gari kuma yana bacci aka sace waye gari na kwance bai ma san na tashi ba ya koshi me yake yi ya sha sha gunsa ya ce lam ya tagayyar bai canja ba to ce ki fabuhta ya ci fabuhta bi ma'ana zahabat hujjatu an kure shi eh kafar an kure shi ba shi da abin shi kaga in ba shi da abin da zai ci shekari ya kuma hmm. hawiyatu la anisa fiha maanan ya ban sai da bahaushe ke wannan gini na nan shi rufu haka rugzawa daban ne wallahi ma'an na suka ban kansa shi ke da kalman da ke fassara wannan kalman ma'anan ka gan duk abu haka shi daga sama ne fara tusawa da kasan baki daya ya rubuce hmm. na da kalmar sa hausa sosai to hawiyar shine la anisa fiha babu wani a tashi a gabansa duk rushe daga kasa har sama sai da sama ya fara rushewa kasa kuma ya shi shaki ake hariya rushi rushe shi ne baiti gininsa rushe bi mana abin ya tuha bi mana gininsa suna shi ya sake maimaita nushuru ha bi mana nukurjiha ma'anan jakin she nushuru a sake raya shi kuma inda yake eh nushuru ha kenan isar shine rihu asif iska mai karfi wannan gugu abin nan ko ba haka bane guguwa kenan inda ji Allah ke tura Amerika kowace karka dan. Hmm. da min mina ardi wanda yake kada kasa ke ila sama'i kaga yana kada sama ne can shi hau sama kal umudu fihi nar yace wannan iskan ina tashi kamar sama ne yake kamar umudu kamar abin nan jinsuke kun shi cikin lokacin abin da za a shi yayin haka guguwa ce tashi sama wata na kana sama aljanna mai tashi sama mai tashi sama haka yake kai zai fara danka da haka sai haka tashi tashi sama to irin waɗannan ya samu wata na tashi hankali ne ya ce fiye na wannan ma akwai wuta ma ciki wannan guguwa akwai wuta a ciki wakala ibn abbas saddan ma'ana laisa alaihi shi duwas murmur kenan ba komai a kansa ikirma wa wabil matar shadid ruwa mai abin nan marka-marka ke tallu na da shi ne abin nan abin nan me ake kira lissafin da ake gina raba wa hadha masalu amal mu'mini yace wadannan shine kwatankwacin aikin musulmi na fatan gane wannan to ya gama maka kalmomin kenan to shi mu koma hadisin naka yace hadathana abdullah ibn yusuf hadathana malik annafi anna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma kana idza ila an salatul khawf an tambaye shi sallar haufi wanda aka yi magana cewa kifa za a amintu yana yake kifa in khiftum farijalan aw rukbana to fa za a amintu na fa kuma cikin su amma za a iya hada jami'i kenan ya ce kala ya taqaddamu imam imam zai ci gaba yanda ake sallah wa ta'ifatu minan nan sha raba rundunar sojoji kashi biyu ai salli bihim imam raka'atan imam yi masa raka daya wa takunu ta'ifatu minhum bainahu wa bain aduwi lam ya ce waɗannan da ya su biyu dayan kuma sun fuskaci abokan adawa can gadan gadan ba su aje kayan yakin kuma limami iraka ɗaya ne wancan sahu nawa kina jama'a randuna nawa za a raba su biyu shi ne ke cewa taqaddama imam imam zai sallah da wa ta'ifatu minan na wai su shashi daga cikin sojojin to fa yusalli bihim imam a shi imam yi raka ɗaya da su to ina sauran wancan shine ke cewa kunu ta'ifatun minhum bainahum wa bainal adu shi ce sauran wannan shashin suna nan tare da mai da abokina da lami sau su ba su yi ba fai za sallu allazina ma'ahu raka'atan in yayi sallah tare da man yayi sallar tare da wannan guda raka daya ista'kharu makanan allazina lam yusallu shi su koma su tsaya wajen da wanda ba su yi sallar ba to amma kuma wallam yusallimu kar ku yi salama alaikum kar ku yi salama su je can suna tsaye shi wadancan kuma su zo ina fata gane wa ya takaddamu lazina lam yusallu fa yusallu ma'ahu ce su sallar sa alaihi shi raka daya summa yansarfu imam ce imam salama alaikum tafiyansa in imam ya yi salama ka tafiyansa to wa kar salla rakatai shi imam ya riga raka biyu fa yaqumu kullu wahid min at-ta'ifatayn shi wancan da suka je waje abokan adawan nan shi koyi rakansa daidai da wanda imam ya gama da su kuma su daidai wannan nau'i daga cikin salatu khawfi nawa kenan don da ya raka yayi raka daidai wannan jama'a ba sai assalamu alaikum ba shi ya sake a tsaye ya talame su na su je suna tare da abokan adawa amma ba dama su cika wannan sallah shi limami yayi salamu alaikum shi waɗansu zo limai sake masa salamu alaikum shi limami salamu alaikum nan da hadisi Abu Hurairah ya tabbaka shi cewa in ga ya lafa ku ya lafa ban yayi ruku yayi ruku saboda wancan sun maraka ma suna tsaye wannan ya gama da wannan biyu shi salamu alaikum to shi kowanne ta'ifa na farko da na biyu wai cika raka da ya dansa ba shi da an sa liman ba wannan shi ne siffar salatu na wanda ya shafi na salatu khawfi da ba ta kun gane shi yake cewa mai kuma ba in kana khawfan ko ashad inda ya kasance tsoro na da yawa in an yi sallah za kawo masu farmaki mina zalika sallu rijalan qiyaman ala ko kowai na tafiya na sallar sa nan ne kurakuren da ake yi sai ga mutanen mu za su fi wai su sai kwana uku ya kwata ne sau na jiya muke bakakin kasashen bakaki da akwai jahanna a duniya to da bakaki mu ne babu tsari ga talauci ga rashin hankali ga rashin ilimi ga kazanta yanzu wai su sun yi fat kwana nawa kenan to in za hau jirgin shi gani wani ya rike da dawa wani ya rike da gari wani haka za a yi kokawa kuma za a hau motar kasuwan kawai Jirgin ne ba akwai tsari wanda kayan da za ku shiga da shi akwai fada a ciki to an shiga ba shina bunji ba jirgin kaga masu ka jirgin mafi yawa ba arna ne sha tasha nan karfe hudu jirgin ya dai da sama sha ta yi waka a ta nuna muku sallah su baya yi to mutanen ba za su sallah ana nana ba ta yi kuma jirgin zai iya tarwasa can sama sha je a sauka sojiya karfe goma sha ɗaya sallah ba ya wuce sai ga mutum ya zo kafin a zuba kayansa ya ji a wala shi Allah ya akbar alalwalin eh, wai na sallah kuma akwai jirgin can akwai wajen wala kuma za ka iya zaune a kan kujeran kai kai imani ga nan ana fagen yaki ga za a bada gini ga in kaji kayan yakin ka kashe kaza yi amma ki kai sallah kiyaman uda to wannan sallah ima'in nan wannan iman dama Allah baya bukatar rukuni da sujudan ka kawai gyara ba wani baki ɗaya rayuwa ka yadda cewa wannan lokacin yayi ya ci kai su kai to mu mutane mu wallahi na zan bi su nan mu tafi Lagos mu wuce wajen lomin ji tafsir daga nan in alleluya suka doke mu a mota arna magrib yayi sun ta suna reno nan shi mutane su zage mu su zage shi saboda duk sun dauki kudin su sa karkashin kujerar su baya sai tashi ko fitsari ba zai yi ba ko da nan a aleluya aleluya su yi wakan su je su zaki a ta zagin su to da muka hau motar bayan magana wuta bai sai ba muna cikin tafiya shi motar ta lalace ba wanda ya so ni da wata mace daga mutum ya gane muka tashi muka sanda waɗannan suna zaune muka gama shi ana ta tafiya da ba yi sallama magrib ba ba isha ba ba asuba ba shi mutane ya lalace shi aka zo mutane ya lalace karfe takwas laji kama ya jafa lokaci ina ina mai duburi. ya bugo mu don tabbatar na iso ce ya bugo lai wasu an ce bana bai iso ba kuma ya gana tashi tun safe ya bugo na an na tashi shi ya rikice ina sama aka na kai ya kasa ga iyali na sai ya bugo mazu a nan motar ya lalace a tsakiyar jiji kuma ban da waya wannan lokacin to shi ya yanke aka na kai shi muna jiji to da aka je karfe takwas nan shi na gani an tashi ko aswaki ba yi ba ba an je an sha shayi shi an tashi haka Allah kwalalali nan lokacin za a yi magrib a yi sallar isha a yi sallar to haka wanda zai fi shaji haka ne jiya da dare wani ya bugo mu waya ina cewa tun da babansa ya rashin lafiya bai sallah ba yanzu suna su zama masallorin ya mutu babansa ya mutu sati biyu kenan bai sallah ba bai azumi ba to na ce azumi bai sallah ke ba da shi sallah ba ce a karkar na bai yi ba shi sa muke so mu rara ba mu yi na ce kene wa bai tashi hankali muke cikin baka ce ko bam da wani rabo in ba mun fahimci Allah iya gurgudu idan mutane suna na azumai amfani su baya la amfani duniya la amfani lahira mutane nawa ne nan baki na nan la sana'a wala tunani wala tsafta wala kalma mai kyau wala rahama dukiyansa shaye shaye da iskanci wanda yake da hankali kuma barasiya wani kuma ya zo ya taimaka nauyin kasar na ba abin da yake yi waɗannan ita ta sace sace da rashin hankali ka kasa gane mai ilimi da mara ilimi da mutuwan zuciya mara kwaɗayin tsiya na za ta fi da waɗannan rayuwa ga larba a can yanzu yanzu sun je suna roƙe kuɗi sojiya larba ture a taimaka da economic kuma an ba su larba suna nuna sai sun isa kuma ba kwa noma ba kwa komi mai zo su kwashe dukiyar yan wanku suna nan suna mutuwa da yiwu ke dai waɗannan al'umma Allah kowa kawo addinin an rike addinin to salaman salaman amma ba san ci addinin ba yanzu babanka yana ina ina wannan wurin ba zan koya masa sallah ta yamma wannan shi ya mutu bayan na kura ba sallah sai a nan kano kuma a ranar wurin sallah za a yi kenan saboda masu hajjin na da kake gan su haka suke tafiya bai san kirani ba bai san furadi ba bai san tamatu ba abin da ya sani aka zai rike ji mutane na ta labaika na ta labaika alama labaika labaika eh eh ji su dawo bai san me yake ba kuma ya je baya addu'a da Hausa an ji a nan shi da din yan kowane tarikai ware nasa inda kafiran sun tare wannan a ringe masu waka ya ila illallah ma ta ba sani ba lan da kafin ta balaga ta yi zina ko bayan balaga ta yi mai ko ta yi shi ko ta yi kori ta kashe mutane a kyare ta ta wa Allah ya da yarinta ba ta yi tuban ba kun zo kun sa ta gaba kuna waka lokacin da Allah kisa ya bi mata an zana mata wata in kai kuma ta kafin ta bi tana zaune tana waka tana saman daga gaskiya ke yi ba bai ba ta ce Allah ka yasa ba ba ta fada ba kuma wuri ne da ake ce kowai zai ce Allah na daina wayansu kuma fulani wata koko ya hankuri ya je can zai je hawa dutse nan bai taba zuwa ba ce je in bace bai sha ba bai hau dutse ba kuma bai hakin ba a tsinje shi la la la to nan za mu tsaya don na baba ahmad ya zo don za ku gane shi shine mu na baki daya na kasan kuma na gaya muku matasa ba alfahari ba muna ji da nafiu duha ne da kuke nan billahi sun ba wanda ya tsaya a shanin maran jafar da shana adina baki daya ba baban nafi ba na karu baranta kowa shi zai tsaya shi ke turanci shi ya sai munafikan wanda zai gaya masu mangana za a kan da ake cika ba na ku ba na munafinci an zama sallaci kai wannan wallahi tunda malam mai muka yi Allah shi ke kashin sa ina su mai gama hakkin sa la addu'a wala taimakawa wala tara'in wala taimaka me ne ake ciki ma shari'a a cikin masallaci Allah ya karfa mama irin su Allah Allah ya sa boko yayi irin wannan boko Allah ya mana amfani wannan boko a ku da ba sallah ba komai shi girman kansa ya mai amfani sa na ga na na biyu nan za mu tsaya don muna so abin nan ya fito daga abin nan za mu tsaya nan masa addu'a Allah wanda zai taimaka ne ka sa gaba na shari'a shine tattalin sa duk wurin da kuke ga ana boci zance shari'a muke ina ci ma lauya ne dama ni za ka gaya masa to karatun ku da muke so ku yan biyu kana gama shahana ta yau ba samu aiki ba kuma kana ta zage zage kuma baka bauta ma Allah Musa abin da zamu yi Allah yi samu dace to shi ke cewa awar ku bana mustaqbil kibla in kun samu dama fuskanci kibla aw gar mustaqbil ba ku saboda jirgin kana nan ko ina ne fuskanta kai sallan ka na ji wani wai wai ahli sunna ne wani wani cikakken wani jahili ya ce haram na kaunatin da ya ce kai sallah jirgin sama ka ga jahili ne murakab wai ya bada fatawa saboda babban ya yi nabi wai kawo nassin da ya ce a yi tsalla jirgin sama rukbanan ah, bai ka ba ko da dabban bai taso daga saman bane na akwai ban da a to in ka san da haka kafin ka shiga ka san karfe hudu ne ma alwalanka kana da yiwuwar fitsari ne to kai kafin ka shiga ma ta wani shi na fi ban daki shi na ka fi ban daki don ka tun wannan ka ɗauki kasa mana karke na yi mun ma me ba ta na dama ta duniya ne kana yi tambaya kuma to ka yi su ka yi tuba kala maliku kala na fi la ura abdullahi ibn umar zakara zalika illa an rasul sallallahu alaihi wasallam kaga da abdullahi ibn umar bai ci manzo Allah ba shi ne imam maliki ce wannan hadisi ya rafa shi zuwa wajen manzo Allah ma'ana wannan sifar wannan zan tsaya nan abinda muka karanta Allah ya sa albarka ciki kuma abinda muka yi kuskura da ya fi mana to Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum